فجر تفتق معلنا نور الصباح وبه استنارت للدنا بنت النجاح صفحات سنتنا قرأنا فارتوات أرواحنا وانساب للدرب الفلاح اليوم عيد فالسعادة سنة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 wanda shine daidai da 28 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya a wannan masallaci na Usman bin Affan domin ci gaba da bibiyar ma'anoni na wannan sura mai albarka suratu Yusuf alaihi salatu wassalam wanda yau shine zama na goma sha biyu a cikin wannan sura mai albarka suratu Yusuf jiya idan ba a manta ba mun kwana akan faɗin Allah maɗaukakin sarki ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ma'ana cikon bayani da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya yi mawa wannan matashi da ya zo gurinsa da labarin mafarkin sarki na ya fassara mashi mai wannan mafarki ya ƙunsa kuma ya masa bayani dalla dalla filla filla na abin da mafarkin ya ƙunsa, sannan kuma ya ƙara mishi bayani akan bayani ma'ana ba wai zallan abin da ya zo da shi aka mai fashin sa kai tsaye ba sai aka kara mishi abin duk da yake cikon ma'ana ne abin da yake za a yi riko da shi a samu maslaha akan wannan abu da mafarkin sarki ya kunsa bayan ya gaya musu cewa za a yi shekaru bakwai a jere waɗanda za a samu yalwar arziki za a samu amfanin gona da noma za ta yi yabanya komi zai tafi lafiya lau sannan kuma za a samu wasu shekaru guda bakwai da za su biyo baya waɗanda za a samu ƙamfa ruwan sama za a samu fari da haka sai a adana abin da aka samu wancan shekaru bakwai na wadata a bar su a cikin zanganniyarsu domin ya zamanto an amfana da su a waɗannan shekaru bakwai da za a samu na fari sannan kuma a shekaru bakwai ɗin na fari ɗin ma a rage abu ƙalilan wanda za a yi riko da shi ya zamanto an yi iri da shi shine ya ce illa ƙalilan mimma tuhsinun don ya zamanto in wannan shekara ɗaya da za ta biyo baya da za a samu ruwan sama bai zamo ana da abin da za a yi iri za a yi shuka da shi da haka yanzu za mu ci gaba domin jin menene abin da kuma ya faru bayan wannan bawa ya ɗauki wannan bayanai ya ji ya kai wa ubangidansa akan abin da fassarar mafarkin annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya kunsa na malama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين waɗannan ما سؤال بركة da Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da bamu labarin abin da ya faru da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam a cikin rayuwarsa kuma tahdidan bayan wannan abin ya faru الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يكي يقول تعالى إخبارا عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير sarkin nan bayan an zo an gaya mishi ga abin da ya faru ko ga abin da mafarkinsa ya kunsa Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin menene abin da ya auku da aka zo mishi da wannan jawabin allati kana ra'aha ma'ana mafarkin da yayi bima a'jabahu wa aiqanahu sai aka zo mai da labari na abin da yake ya bashi mamaki kuma ya samu yaƙini a zuciyarsa na cewa wannan kan an yi min fassara wadda take ta dace ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya yalwata ƙirjin sarkin nan lokacin da aka zo mishi da jawabin nan sai ya karɓe shi da gaskiya domin shi zance na gaskiya bai buƙatar ado bai buƙatar ƙawa kuma yakan sauka a zuciyoyi waɗanda suke suna neman gaskiya ɗin sai dai me ya rage wani idan ya karbi ya ji gaskiyar kuma ya yadda a zuciyarsa amma sai ya ki aiki da ita wani kuma idan ya ji ya yadda kuma sai ya aiki da ita shine irin yadda Allah madaukakin sarki yake gaya mana akan mushrikai wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa sun kirikiri ne sun nuna cewa ba su yadda ba amma zukatansu sun yadda da cewa sakon daga Allah maɗaukakin sarki yake da haka da aka zo mai da jawabin bima ajabahu wa aiqanahu na daga abin da ya burge sa ya yadda da cewa wannan shine fassara ta mafarkin shi na gaskiya fa arafa fadla yusuf sai san falalar annabi yusuf ma'ana yanzu ga wani nan da yake ya zamanto abin ya gagari duka waɗanda nake tsammanin za su iya amma an samu wani a ƙulle a cikin gidan kurkuku ya yi min jawabin abin da yake wa ilmahu wa husna tila'ihi ala ru'yahu sannan ya fahimci cewa lallai annabi yusuf alaihi salatu wassalam yana da tarin ilimi yana da lura yana da nazari akan abubuwan da suke faruwa kuma gashi yayi wannan lura yayi kyakkyawar fassara akan mafarkinsa wa husna akhlaqihi ala man bi baladihi min ra'ayahu sannan ya samu labari na abin da yake na kyawawan ɗabi'unsa da kyawawan halayensa na daga irin mutanen da suke rayuwa a garinsa a daidai wannan lokacin faqala tuni bihi ɗabi'a ta ɗan adam in ya ji abin da ya burge shi ya bashi sha'awa so yake sanya shi a ido da haka a matsayin shi na sarki da aka zo mai da wannan jawabi da ya kama zuciyar shi sai ya ji cewa a je a zo mai da wanda ya yi wannan fassarar ai akhrijuhu min as-sijni wa ahdiruhu mala yace ku fito da shi kenan daga gidan kurkuku ku kawo min shi nan gurina فلما جاءه الرسول بذلك امتنع من الخروج حتى يتحقق ta ورعيته براءة sahatihi ah, malam yake ce mana lokacin da jakadan sarkin nan ya je gurinsa ya isa mai da saƙon cewa ga shi sarki ya ce a kawo ka imtana'a min al sai ya ki! ya ce ba zai fito ba hatta ya tahaqqaqa al-malika wa bara'ata sahatihi har sai sarkin nan da wanda yake mulka ma'ana mutan gari da labari ya iske musu to yanzu su gane cewa fa ga hakikanin gaskiya ni ba mai laifi bane ba ma'ana ba zan fito a matsayin an min alfarma ba ba zan fito a matsayin kawai an ɗaga min ƙafa ba ne ko don na yi wannan abin na kirki ya goge a laifin da na yi a'a zan fito idan zan fito to in fito a wanda yake an wanke ni daga laifina an yadda cewa ban aikata wannan ba wani zaha ta irdihi sannan da tsarki ko tsafta na mutuncinsa cewa abin da aka jefe shi da shi bai aikata ba mimma ba ilaihi min jihati imra'atul aziz na daga abin da aka nasabta mishi daga bangaren ita wannan mata matar aziz wa anna hadha istijna lam yakun ala amrin yaqtadihi sannan a fahimci cewa wannan sanya shi da aka yi afwan wa anna hadha sajna sanya shida da aka yi kulle shi da aka yi a kurkukun nan to fa ba wai an sa shi bane bi haƙƙin ba an sa shi bane akan wani laifi da yi balka na zulman wa ya kasance zalunci ne da ta'addanci aka yi mishi ma'ana ba laifi yayi ba aka yi mishi wannan hukunci a kansa faqala irji ila rabbika me ba wannan ɗan saƙo aiki sai ce je ila rabbika ka koma gurin mai gidanka fas'alhu ka tambaye shi ma balun niswati lati qatta'na aydiyahunna menene labarin matan nan waɗanda suka yanka hannayensu ma'ana ka je ka tambaye shi ka ce ya tambaye su ya bi diddigi ya gane menene hakikanin abin da ya faru da waɗannan mata menene domin su ne za su ba da shaida a kaina ni yanzu ba zan ce wani abu ba amma a je a tambaye su a ce musu menene abin da ya faru gabanin tukunna in an samu bayani da gare su sai a ga yiwuwar fitowa ta ko ba yiwuwar fitowa ta ba kun ga wannan la shakka wani abu ne wanda yake za a lissafa shi cikin wani abu da mutum zai yi na tsare mutuncin kansa da kimar kansa a yanda yake a rayuwar kurkuku ko san zaman gidan kurkuku ba daɗi ne da shi ba kuma har ya yi yunkurin ma ya nemar wa kansa mafita amma yana so ya fito ne mu'azzaz mukarram a cikin girma da daraja ba wai ya fito a matsayin an mai alfarma ko kuma an mai wani kafa ce da kai ko wani abu yanzu kai aka yafe maka abin da yake ya gabata ba da haka dole lokacin da za a komawa da sarki bayanin nan a ce ya ce ba zai zo ba amma ma balun niswati lati qatta'na aydiyahunna dole sarki zai yi mamaki to ya wannan wanda kake kurkuku ana neman a fito da kai ka zo ka shaki iskar yanci kai rayuwar rayuwarka yanda kowa yake yi amma an yi magana ka ce a tambayi waɗansu to a wannan kaɗai akwai kafa hujja da nuna cewa mutum ya san ya take gaskiya da in baka take gaskiya ba ba za ka so sai an tantance haƙiƙanin menene abin da ya faru ba da haka da ya mishi magana ya nuna cewa ga abin da yake so ya to a nan kaɗai ya fada wani point ma'ana na farko kenan da yake nuna bara'arsa akan wannan abu da aka jefe shi da shi ko ake jifansa da shi malam ya ci gaba da sharhi da bayani a nan ya ce wa qad waradati sunnatu bi madhihi ala zalik sunna ta manzala sallallahu alaihi wasallam ta zo da bayani na hadisai ko wani hadisi wanda yake abin yabo ga annabi yusuf alaihi salatu wassalam akan wannan aiki da yayi domin ga hadisin da aka karbo shi daga abi huraira radiyallahu anhu wanda ya zo a cikin sahih bukhari da sahih muslim inda a cikin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa walau labistu fi sijni ma labisa yusuf la ajabtu da'i da ni ne na ɗauki lokaci yadda annabi yusuf alaihi salam ya ɗauki lokaci a cikin kurkukun nan to la ajabtu da'i da na amsa ka ce mun in fito to zan fita annabi sallallahu alaihi ya faɗi wannan magana game da annabi yusuf alaihi salatu wassalam wanda alhafiz ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alaihi a cikin littafin fathul bari ya yi taujihin magana manzala sallallahu alaihi akan cewa da shi ne da ya yi kaza a nan ba wai manzala sallallahu alaihi yana nuna karancin haƙurinsa ba ne ba ba wai yana nuna cewa shi ba zai juri wannan ba sai malam ya ce la'ajabtu da'i ai la asra'tu al-ijabata fil khuruj min as-sijn walamma qaddamtu walim awlama qaddamtu talab al-bara'a fa wasafahu bi shiddati yayi wannan bayani ne saboda wasafin annabi Yusuf alaihi salatu da tsananin hakurinsa haythu lam yubadir bil khuruj domin da aka ce mashi ya fito bai yi gaugawa ba bai yi ya yi amsa wannan cewa ya fita ba وإنما قاله صلى الله عليه وسلم تواضعا من زال صلى الله عليه وسلم يا فدا حكا ma'ana ba wai yana so ya bayyana cewa ya fi Yusuf ba tawadu'an ne ma'ana gashi yayi wani abu na girma yayi wani abu wanda yake abin a yabe shi sai ce inda ni ne da ko zan iya yin kaza saboda ka nuna girman wannan abin da ya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tawadu'u ni ana wat tawadu'u la yahuttu martabatal kabir shi asali mutum mai ƙanƙan da kai baya zamantowa idan yayi wannan kankan da kai to darajar sa wai tana sauka ƙasa ne a'a inna ma darajar sa ma tana ƙara fitowa ne bal yaziduhu rif'atan wa jalala qila huwa min jinsi qawlihi la tufaddiluni ala yunus wannan yace malam yace wannan yana cikin jinsin irin maganar da yake yace la tufaddiluni ala yunus kada ku fifita ni akan yunus alaihi salatu wassalam وقد قيل إنه قاله قبل أن يعلم أنه أفضل من الجميع a wata ma maganar ko wani taujihin sun ce ya faɗi haka ne gabanin ya san cewa duk fa ya fi sauran annabawa falala da haka shi da aka haka hakaita masa wannan sai ga al'amarin babba ne ai da ni ne da ba kaza ba duk wannan taujihi ne da alhafi ibn hajar al-asqalani yayi akan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa law kuntu ana ko law kuntu makana yusuf ko law labistu fi sijni ah, ma labitha yusuf la ajabtu da'i to amma dai wannan mu ɗauke shi a matsayin wata falala ce da annabi yusuf alaihi salatu wassalam yake da ita kuma wani falala ne da manzala sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mai da ita kuma tawadu'u ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ya faɗi haka dida akwai wani riwayar wadda ta zo a cikin musnad na imam ahmad shi ma dai daga abi huraira radiyallahu an da yake cewa kuntu ana la asra'tu al-ijabata wa mabtaghaytu al-uzr da ni ne aka zo min da wannan to da na amsa wannan kira kuma da ban nemo sai an samu wani uzuri wanda yake sannan sai da shi ne zan fita ba da haka dai alhasil shine an zo an ce mishi ka zo kuma ya ce irji ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna koma gurin ubangidanka kai a matsayinka na ɗan aiki a matsayinka na jakada ka je ka ce da shi ya tambayi waɗannan mata dai waɗanda da maganganunsu da dalilin abin da ya faru tsakanina da su aka kawo ni nan gurin aka ajiye ni to yanda aka kani nan aka ajiye ni daga bakin su za a samu warwara amma ka je ka ce a tambaye su domin a gane menene ma sha'nu kunna wa khabaru kunna hina rawattunna Yusuf an nafsihi a tambaye su me labarin ku me abin da ya faru lokacin da kuka yi kokarin ku ja hankalin annabi yusuf alaihi salatu wassalam akan kuma ne ci gaba da cewa ikhbarun anil maliki hina jama'an niswa to yanzu Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labari lokacin da sarkin nan ya tattaro waɗannan mata qala ma kunna sai yake tambayar su me labarin ku me sha'anin ku idh rawattunna yusufa an nafsihi فقال مخاطبا لهن وهو يريد امرأة وزيره aziz. sarkin nan ya yi magana yana tambayar waɗannan taron mata amma kuma a fakaice tambayar tana tafa ne ga kan ita wannan dai mata imra'atul aziz domin ita ce jagorar duk wannan abubuwan da suke faru duk abin da ya faru an gina shi ne akan qadiyyarta ma'ana akan kes ɗinta da ta yi reza tsakaninta da annabi yusuf alaihi salatu wassalam da haka da aka tara su ake musu magana da lamirin jam'i amma babban ba a san bayani daga wa ake so a samu daga gare ta domin su ma waɗannan sun bi bayanta ne lokacin da ita ta iza abin da ta iza shi yasa aka ce ma khatubu kunna ai ma sha'nu kunna wa khabaru kunna idra wa tunna yusuf an nafsihi yani yawm adiyafati lokacin da ta tara kudin nan ta ciyar da ku abinci kuka yi liyafa menene abin da ya faru ku gaya min gaskiya yaya aka yi meye abin da ya auku a wannan zama ƙulna buɗar bakin su ke da wuya sai suka ce hasha lillahi muna neman tsarin Allah maɗaukakin sarki tsarki ya tabbata ga Allah ma alimna alaihi min su'in ba mu san komai wani abu wanda yake na mummuna daga gare shi ba malam ya ce ai qalatin niswatu jawaban lil malki hasha lillahi an yakuna yusufa muttahaman wallahi ma alimna alaihi min su' ma'ana sun fito ƙarara sun nuna cewa su ba san wani abu mummuna daga annabi yusuf alaihi salatu wassalam ba ma alimna alaihi min su min huna za'ida ce min haithul i'rab ta zo ne mu'akkidatan min haithul ma'ana li'umumin nafi saboda gamewar kore abin da ake so a kore din sannan su in ita ma ta zo nakira wan nakira fi siyaqin nafi tufidul umum idan aka kawo na kira ana gurin a mahallin kore abu to tana ba da saƙon gamewa ma'ana ba mu san kowane irin nau'i na abu mummuna daga gare shi ba da haka yana a matsayin kaiwa mataki na koli gurin kame mutuncinsa mataki na koli gurin nagartattun halaye mataki na koli gurin kame kanshi wannan labaran da ake bayarwa tsakaninmu da Allah wannan abun bai auku ba wannan shine kamar amsar da suka ba mawa sarkin nan da ya tambayi su fa inda zalika to lokacin da suka faɗi haka qalat imra'atul aziz al'ana hashasal haqq sai wannan matar azizu ta buɗe baki sai ta ce al'ana hashasal haqq lallai yanzu kam gaskiya ta bayyana ta riga ta fito fili ta yi tar al'ana hashasal haqq malam yace ai al'ana ta bayyana wa zahara yanzu kam gaskiya da ta riga da ta fito ta binuwa wa baraza ta yi tar babu kuma wani eh, sauran zance da ya rage da za a yi na kumbiya kumbiya ana rawattuhu an nafsihi wa innahu lamina sadiqina ni ce wadda na neme sa na yi ƙoƙarin in kai mishi farmaki akan mutuncinsa wa innahu lamina sadiqin lallai shi kam ya kasance mai gaskiya ai fi qawlihi hiya rawadatni an nafsi ma'ana shi mai gaskiya ne lokacin da ya ce wa dadni an nafsi ita ce ta neme ni game da kaina da haka shi sa ta ce wa inna min as sadiqin lallai shi yana cikin waɗanda suke masu gaskiya akan maganar da ya faɗa lokacin da ya faɗa kun ga kenan yanzu ta warware maganar da ta faɗa ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun alim yanzu kan gaskiya ta bayyana wato kusa akwai yanayin da mutum in ya kai duk yanda ya kai da kumbiya kumbiya da iya lauya zance akwai matakin da gaskiya in ta kai a wannan lokacin ba yanda ka iya da ita dole ka karɓe ta kuma dole ka yi i'tirafi da ita ma'ana dole ka furta akan harshen ka ka nuna ka yadda da wannan gaskiya saboda kuma babu wani sauran hujja ko wani abu da zaka boye a bayan ka sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib malam yace taqulu inna ma i'taraftu bi hadha ala nafsi liya'lama zawji anni lam akhunhu bil ghaib fi nafsi al amri zalika wannan bayanin da na yi wannan karɓar laifin nawa da na yi wannan tabbatar da na aikata ba daidai ɗin da na yi ba liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi saboda mijina ya samu nutsuwa a zuciyar shi na cewa ban aikata abin da yake zargin na aikata ko ake hasashen na aikata ba a bayan idansa ma'ana rawattu yusuf an nafsihi na karɓi wannan laifin tabbas na neme shi na bi jiran mai da bukatata na yi kaza na yi kaza amma kuma ba a kai ga aikata abin da ake tunanin aikata ba don haka lam akhunhu bil ghaibi ban ce shi ba a bayan idansa wala waka al mahzurul akbar malam yace abin da dai ake gudu mai girman laifin nan bai auku ba ma'ana alfashir bata ta kai ga aukuwa ba wa inna ma rawattu hadha shabba murawada famtana'a sai dai kawai na kai mawa wannan matashi cappa na kai mishi farmaki na nuna mai bukata ta amma famtana'a sai yake amsan wannan bukata tawa wali fali hadha taraftu li ya'lama anni bari'a shi yasa yanzu sai na fitar da wannan bayanin saboda mijina ya san cewa ni ba mai laifi bace ba mana idan da yana raba ɗayan biyu an aikata wannan abun ba aikata ba to yanzu dai gashi na fito da bayanin fili na anshi laifina akan cewa ni ce na yi neman ni ce na bijirar da bukatar amma kuma abin da ake gudu bai kai ga aukuwa ba wannan shine kamar zan iya cewa abin nan na farko da malamai suke magana akan fassarar wannan zalika li ya'lama anni lam aqulhu bil ghaibi amma akwai wani bangare na malamai na tafsiri wanda suke ganin wannan maganar kamar tana magana ne akan annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ba kan mijinta ba sai ya zamanto zalika ma'ana wannan yadda da amsawa da laifin nawa da nayi liya'lama yusuf saboda yusuf ya san cewa anni lam alaihi wa lam armihi bidhanbi fi hali ghaibatihi anni cewa ban ha'ince shi ba ta fuskar in ƙara jefa masa laifin dan in liƙa masa bayan huwa fi hali ghaibatihi anni alhalin shi yana can kurkuku bai tare da ni kuma ya ji na ƙara liƙa masa wannan laifin dan haka zalika liya'lama anni lam akhunu bil ghaibi suna ganin malamai masu ra'ayin wannan fassara cewa tana magana ne akan annabi yusuf alaihi salatu wassalam na cewa ya san bata ha'ince shi ba yau dai na faɗi gaskiya ban ci gaba da dogewa akan wannan ƙarya da na ambata ba yanzu kan babu ha'inci tsakanina da kai yanda ka mutunta ni ka darajta ni da ka tashi cewa a zo a yi tambayan nan baka ce a tambaye ni ni kaɗai ba sai ka ce a tambayi ma balun niswa kuma bayan ka san ni ce mai magana ta ƙarshe domin magana ta ita ce duk ta ya mutsa hazan ta tattaro waɗannan amma sai ka ce a tambaye su domin in zamanto a cikin su to yan a bayan ido na ba ni ma to zarta ka ba a bayan ka? kuma cikin malamai da suka tafi akan wannan tafsiri akwai Abu Hayyan akwai Al-Qasimi Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi Ibn Al-Qayyim duka sun tafi akan wannan fassarar ta biyu amma dai duka guda biyu zamu ga ba ci karo da juna ba in an ɗauke shi akan waccan fassarar ta cewa zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi tana nufin mijinta babu laifi in an ɗauke shi akan cewa ana ganin tana magana ne akan mijinta shi ma dai babu laifi sai aka ci gaba da cewa, Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa anna la yahdi kaidal eh, wa anna la yahdi kaidal kha'inin kuma cewa lallai tabbas Allah madaukakin sarki baya shiryar da kullum macuta baya shiryar da ƙulle-ƙullen waɗanda suke taruwa su ƙulla makida su ƙulla ha'inci su ƙulla zamba cikin aminci to Allah maɗaukakin sarki baya shiryar da lamarinsu don haka a nan ma'ana la yusaddidu Allah maɗaukakin sarki baya datar da su kuma baya yadda da abin da suke yi kuma sannan baya ba su sa'a ko nasara akan wannan abin da haka Allah baya taimakon masu ha'inci a kan ha'incin da suke yi yayin da wasu malamai suka ce a'a Allah ma ɗaukakin sarki baya taimakon bayinsa waɗanda suke masu ha'inci sawa'un sun nafaci yin ha'incin nan ne a daidai wannan gabar ko kuma a duk lamarin rayuwarsu sakamakon su maha'inta ne sai Allah maɗaukakin sarki ya kidatar da su akan abubuwa wanda suke na daidai da haka a nan ta yadda da cewa kenan i'tarafat cewa abun da ta yi kaidi ne kulli ne makida ce makirci ne kuma ta yadda lallai Allah madaukakin sarki baya datar da waɗanda suke masu ha'inci masu cutarwa kamar inda Allah ya gaya mana wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ali duk wani makirci wanda aka kulla shi wanda yake mummuna ƙulli ake so ayi domin a haɗa kai a kullawa ne sharri a haɗa kai a kullawan ce mu haɗa kai a koruwa ne mu haɗa kai a ci mutuncin ne, mu yi kaza mu yi kaza to Allah madaukakin sarki baya shiryar da ba abota wannan abu wani zai iya cewa to a zahiri za mu ga an kulla kuma ɗaurin ya kullu cutar wadda ake so a yi wani a ga tayi sai mu ce wannan ya dace da kaddara ne da wani ibtila'i da Allah ya nufa zai samu shi wannan bawa din sai Allah ya nufa wannan abin ya faru amma a zahiri ai ba shiryarwa ba ce ba an yi musu wani abu ne na ku yi mu ga iyakar irin ku shi kuma wannan abin da kuka in kun yi ne dan ku dan kwafar da shi dan ku taɗi ya kafar shi dan ku hana ta kaiwa inda kuke tunanin za ta kai na nasara to sai Allah ya bar ku ku iya na ku sai kuma ya nuna muku cewa kullun ku da shirin ku ba a bakin komai yake ba inna Allah ta'ala yumhil wala yuhmil Allah madaukakin sarki ya yi wa mutum talala a kyale ka kai tayi kai tayi kana ganin kullun ka yana tafiya shirin ka yana fita amma kuma sai a ƙarshe a mayar da kai wulakantacce kaskantacce Allah madaukakin sarki ya kiyashe da haka da ta ce wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin wannan kuwa ta nuna cewa Allah maɗaukakin sarki baya shiryar da kulli ko makida wadda take ta waɗanda suka kasance masu ha'inci ne kuma waɗanda suka kasance masu kulla abin da za su cutar da 'yan uwansu ne na malam إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي inna rabbi ghafurur rahim wannan mata ta ci gaba da cewa wa ma ubarri'u nafsi taqulu mar'a wa lastu ubarri'u nafsi ni ba ina faɗan wannan bayanai bane ba dan in kubutar da kaina dan in wanke kaina fa innan nafsa tatahaddath wa tatamanna tace domin ita rai so tana tattaunawa a tsakaninta a cikin zuciya ɗan adam ya ji cewa ina son kaza ina kwaɗayin kaza ina so zan aikata kaza wani zara wattuhu saboda haka ne na neme sa ma'ana idanuna sun ga abin da suke so suke buri shi ya sa na aikata abin da na aikata amma kar ku ɗauka ina duka waɗannan jawabai ne domin in kubutar da kaina ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa ta yadda da laifinta ta kuma amsa kai har ma ta ƙara ƙarin bayani na cewa Allah maɗaukakin sarki baya shiryar da waɗanda suke eh, masu ha'inci ko baya shiryar da ƙullin masu ƙulli waɗannan bayanai da su ta yi zai iya ba da saƙon kamar akwai wani nau'i akwai wani ƙanshi na tazkiyatun nafs a ciki ma'ana ƙoƙarin tsarkake kaina na cewa ga abin da nai ga abin da nai ina ta yadda ta amsa laifinta amma kuma tana yin wani bayani akai wanda zai iya sa wani ya tsammanin tana kokarin ta tsarkake kanta ne akan wannan abin da ake tuhumarta da shi da aka sai ta ce wa ma ubarri nafsi ai lastu ubarri'u nafsi min al-khata'i wal hammi bi dhalika al ism ba ina wanke kaina bane ba akan kuskuren da na aikata ba ina wanke kaina bane ba akan cewa na kwadaitu da in aikata wannan laifin ba ina wanke kaina bane ba akan cewa na shirya ma wa aikata wannan laifin ma'ana na yi duk wata mai yiwuwa da ake tunanin za a samu dama a aikata wannan laifin amma fa ku sani innan nafsa la'ammaratun bisu ita zuciya takan nima wa mutum umarni da abin da yake mummuna ma'ana la adda'i bara'ata nafsi li anna nufusal ibadi kathiran ma ta'muruhum bima tahwahu min al ma'asi so tari zukatan bayi sukan yi musu umarni akan abin da suke sha'awa yake burge su na daga abin da yake na laifuka ne illa man rahimallah fa asamahum sai wanda Allah madaukakin sarki ya kubutar da su kuma ya kare su to da haka yanzu kar ku ɗauke ni a matsayin wata bara gurbi ko wata daban a cikin ku idanuna ne sun ga abin da suke so zuciyata kuma ta tattauna akan wannan abin kuma dama ita zuciya ta kan kira mutum izuwa ga aikata laifi sai fa wanda Allah maɗaukakin sarki ya kare shi daga aikata wannan laifin da haka kamar tana ba ma wa kanta wani hanzari ne na akan abin da ya ke ya faru da haka da ta ce illa ma rahima rabbi ma ne ce illa man asamahu Allah sai fa wanda Allah maɗaukakin sarki ya kare daga cewa zuciyarsa ko dai ta zamanto mai nuna mishi dama ya aikata mummuna din sai Allah ya kare shi kamar annabawa da manzanni fa asamahumullah Allah ya kare su ko kuma waɗanda zuciyar tana hararo musu amma kuma sai Allah ya taimake su su iya tunkuɗe wannan abu ga dama ta samu ga bigire da za a aikata wani abu ba daidai ba zuciya ta kwaɗaitar amma sai tsoron Allah ya togace wannan zuciyar da aikata wannan abu da haka irin wannan isma ɗin ba irin ta annabawa ce ba su annabawa Allah ya kubutar musu da zukatansu daga su ji abin ma ya birge su har ya samu wurin zama a zuciyarsu yayin da bayan Allah kuma nagartattu za su ji wannan abin amma kuma tsoron Allah shine yake tunkuɗe musu wannan abin kuma wannan mataki mataki ne Allah madaukakin sarki yakan zaɓa cikin bayansa wanda ya ga dama kuma ya azurta shi da wannan ni'ima din da haka sai ce inna Allah inna rabbi ghafurur rahim Allah madaukakin sarki ya rufe mana wannan aya da sa cewa lallai ubangiji na ghafurun ne mai gafara ne kuma rahimun ne sannan kuma mai jin kai ne ai inna Allah min sha'nihi annahu kathirus sufhi an dhunubi ibadihi ibe. yana daga cikin hali da sha'ani na Allah madaukakin sarki cewa mai yawan gafara ne mai yawan yafiya ne ga bayansa waɗanda suke sun aikata laifi kuma sun nemi tubansa akan aikata wannan laifin fa alaihim sai zamanto ya suturta su akan wannan laifin da suka yi wa yatajawazu an mu'akhadhatihim biha Allah madaukakin sarki yakan kawar da kai gurin saka musu da abin da yake son aikata irin nau'insa ma'ana in sun yi mummuna sai Allah ya yafe musu ya kawar da kai akan sakanta musu da mummuna rahimun kuma mai jin kai ne fala yu'azzibuhum sai ya kiya azabtar da su sakamakon aikata wannan laifin wa yaqbalu tawbatahu cikar rahamarsa shine lokacin da bawa yazo yake neman gafararsa sai ya gafarta masa saboda yana mai jin kan bawan nan ba ma wannan kaɗai ba sai ya datar da kai da abin da yake na alkhairi sai ya ɗora ka ya datar da kai akan abin da yake na alkhairi wannan ra'ayi akan wannan fassara shine abin da al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alaihi ya tafi akan shi domin cewa yayi wa hadha al-qawl huwa al-ashhar wal alyaq wal ansab bi siyaq al-qissati wa ma'ani al-kalam wannan magana ita ce al'ashar ita tafi shahara wal alyaq tafi dacewa wal ansab kuma tafi tafiya bi siyaqil qissati da jerin gwanan labarin yanda Allah madaukakin sarki yake ba mu shi wannan la fassara a bisa cewa wannan magana ta wannan mata ce duka ya fi tafiya akan tsarin labarin yanda ya taho yayin da ya kuma ce mana wa qad qila akwai kuma wani ra'ayin na biyu na wani fassara na fassarar akan wane ne wanda yake da wannan magana inna zalika min kalami yusuf akwai wanda suka ce a'a wannan magana ba maganar ta bace ba maganar annabi yusuf alaihi salatu wassalam ce zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi ma'ana domin mai gidana ya san cewa ban ha'ince shi ba a bayan idansa ma'ana kenan su suna ganin wannan maganar zalikal ya lama anni lam akhunu bil ghaibi ba maganar ta bace ba maganar waye maganar annabi yusuf alaihi salatu wassalam har zuwa inda wannan inna rabbi ghafurur rahim suka ce wannan duk ba maganar ta bace ba ai inna ma radattu rasula cewa wai annabi yusuf ya ce na mayar da wannan dan aike na ki karbar ansar sakon jakadan sarki liya'lamal maliku bara'ati saboda sarkin nan ya san bara'a ta ya tabbatar da kubutuwa ta wal ya'lam al aziz sannan shi ma wannan ubangida nawa ya san cewa anni lam akhunhu fi zawjatihi cewa ban ha'ince shi ba akan iyalinsa ban keta alfarmarsa ba bil ghaibi wa anna allaha la ya'ti kaydal kha'inin al aya malan yace wa hadha al qawlu huwa alladhi lam yahki ibn jarir wala ibn abi hatim siwahu wannan magana wannan ra'ayi na biyu na cewa magana ce ta annabi yusuf ibn jarir tabari rahmatullahi alaihi da ibn abi hatim ba su kawo wata magana ba face wannan ma'ana su sun tafi kaulan wahidan akan wannan magana magana ce ta annabi yusuf alaihi salatu wassalam malam sai ka mana akar din da ibn jarir rahmatullahi alaihi ya tafi akan shi na cewa an ibn abbas qala lamma jami'u jama'a al-malik an-niswa fasa'alahunna cewa wai an ito daga ibn abbas radiyallahu anhu yake ba da labari cewa lokacin da sarkin nan ya tara waɗannan mata la hunna ya tambaye su hal rawattunna yusuf an nafsihi shin ku ne dama kuka je wa da yusuf bukatar ku kuma yaya menene abin da ya amsa muku ku bani labarin hakikar abin da ya faru a wannan guri qulna hasha lillahi ma alimna alaihi min su'in qalat imra'atul aziz aya qala yusuf ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب فقال له جبريل ma'ana lokacin da wannan abu ya faru aka ji sa bayanan bakin waɗannan mata sai annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya ce zalika liya'lama anni lam akhudhu bil ghaib ma'ana taqdirin shine labarin ya iske wa annabi yusuf alaihi salatu wassalam na ga amsar da matan nan suka bayar sai ya ce zalika liya'lama anni lam akhudhu bil ghaib wannan ya isa ya nuna mai gidana cewa ban ha'ince shi ba a bayan idansa فقال له جبريل ويسي جبريل عليه الصلاة والسلام يشي شي ولا hamamta? هممت بما هممت كورانا ديتك baka yi yunkuri ba baka ji abin da ya auku ma'ana a zuciyarka ya izu ba faƙala sai annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya ce wa ma ubarri'u nafsi ba wai ina kubutar da nafsi na bane ma'ana ba wai ina nuna ni na musamman bane ba ai dama ita zuciya takan iya jan mutum takan yi umarni ga mutum zuwa ga abin da yake na ba daidai ba sai fa wanda Allah madaukakin sarki ya kubutar da haka da na ce ban yi ba ba wai ina wanke kaina ne. ko ina nuna ni na musamman ni na yadda falalar Allah madaukakin sarki ce a gare ni akan haka amma sai dai wannan riwaya din Imam Nasiruddin Albani ya sanya ta akan riwaya ce da'ifa ma'ana asar ne wanda yake bai inganta ba jingina shiga Abdullahi ibn Abbas kamar yadda aka sai malam ya ce wal qawlul awwal aqwa wa azhar magana ta farko akan cewa wannan bayanai duka na matar sarki ne akwa sun fi ƙarfi ya fi ƙarfin hujja ya fi kama hankali cewa ga abin da ake nufi wa azharu kuma ya fi fitowa fili li'anna siyaqal kalami kullahu min kalami imra'atul aziz bi hadratil malik domin jerin gwanan tattaunawar da Allah madaukakin sarki yake ba mu labari ya fi bi fitowa fili karar akan cewa magana ce ake a majalisin nan a gidan sarki ko a gaban sarki shi yana faɗa matan nan suka faɗa ita ma ta ba da amsa cewa ga abin da yake akwai walam yakun yusuf indahu kuma annabi yusuf alaihi salatu wassalam bai tare da su a wannan gurin bal ba'da zalika ahdarahu al-malik sai bayan wannan lokaci tukunna sannan ya zo da nan sarki ya faɗa a zanci inda Allah madaukakin sarki ke faɗa a nan gaba wa qala al tuni bihi astakhlisu li nafsi da haka baya nan to wanda baya nan ya za a ɗauko zancen wa'inda gashi ana hakaito mana abin da yake faruwa a gurin ne kwatsam sai a tsomo zancen shi a ciki bayan kuma gabanin hakan an riga an gaya mana da aka je a taho da shi ya ya zo to ya aka zancen shi ya shigo cikin nasu da haka gaskiya taujihin Ibn kathir rahmatullahi alai ya fi fitowa fili akan wannan magana din na cewa wannan maganganu da wannan mata ta yi ita ce ya kamata ko ita ya fi dacewa a ce ita ce ta wannan maganganu ba annabi yusuf alaihi salatu wassalam ba ya rage wata matsala mai muhimmanci da malamai masu tafsiri suke tattaunawa a ƙarƙashin wannan maganganu da ta yi domin maganganu ne da a cikinsu akwai ƙanshi na imani akwai ƙanshin yadda da Allah maɗaukakin sarki ko ba komai kaɗai faɗinta inna rabbi ghafurur rahim ubangiji na mai gafara ne mai rahama ne ya nuna mi ashe an san akwai Allah har an ma gashi an san sa da sifofinsa an san shi da yanayin yadda yake ta'amuli da bayansa ko yake mu'amalanta bayansa na gafara da rahama da kaza shi sa sai malamai suka wasu daga cikin malamai suka ce wannan mata ta kasance cikin waɗanda suka yi imani da Allah sai dai me imaninta da Allah maɗaukakin sarki bai yi ƙarfin da ya shiga tsakaninta da aikata wannan abun ba sai a ce kenan a daidai wannan lokacin da abubuwan nan suka auku akwai waɗanda suka yi imani da annabi yusuf alaihi salatu wassalam sakamakon da'awa da ya zo da ita amma me Allah maɗaukakin sarki bai hakaita mana haka ƙarara ba sai dai su siyaƙin ayoyin da kuma abubuwan da wani lokaci yakan ƙunsa na maganganu kamar faɗin matan nan lokacin da suka gan shi hasha lillahi Sarki ya tabbata ga Allah kamar faɗin mijinta gare ta wastaghfiri li dhanbiki ki nemi gafarar zunubinki kamar faɗin ta yanzu anan wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inina sannan da faɗin ta innan nafsa la'ammaratun su'i illa ma rahima rabbi duka ana ta maganar ubangiji Allah Allah ubangiji idan babu imani suka ce ba za a samu wannan maganganun wa'inda ake ake ake hakaitawa kuma ake jinginawa gare su ba wanda wannan cikin malaman da suka tafi akan haka akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi inda yake cewa فهذا كلام كلام من يقر بأن الزنا ذنب وأن الله قد يغفر لصاحبه وأن ما غنغنون دتي magana ce wanda take nuna wanda yake yin ta ya yarda cewa zina ko aikata alfashin nan laifi ne kuma har yana neman gafarar Allah maɗaukakin sarki akan yunkurin da yana aikata wannan ma'ana zahirin kalmomin ta sun nuna haka to kun ga in babu imani me haka zai kawo shi wal qur'anu qad dalla ala zalik al qur'ani kuma ya nuna haka haythu qala li zawjiha yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki fa amruhu laha bil istighfar li dhanbi dhanbiha dalilan annahum kanu yarawna zalika dhanban wa yastaghfiruna minhu umarnin da mijinta ya mata nan na cewa ki nemi gafarar Allah ya nuna suna ganin wannan abun a matsayin laifi suna ɗaukansa a matsayin laifi shi yasa har ya ce mata ta nemi gafarar Allah akan wannan yunkuri da ta yi wa in kana dama tun a lokacin waɗanda ma ba musulmai ba fil ghalib mushrikai zina ana ɗaukanta a matsayin laifi babba wanda suke aikata ta wasu mutane ne wanda ake ganin su ba su da daraja ba su da kima ba su da mutunci ba gida ne na dattako ba shi sa sai na abubakar radiyallahu anhu lokacin da aka jefina na aisha da al'amarin zina ya ce afanu ma nur ma biha afa nurma biha fil islam ma nurma biha fi ma biha fil jahiliya ba a jefe mu da ita ba tun gabanin zuwan musulunci sai yanzu a cikin musulunci za a jefe mu da zina ma'ana ashe tun gabanin zuwan musulunci ana ganin cewa zina laifi ne wanda yake mai girman gaske kamar yadda lokacin da ɗaya daga cikin sabon manzana sallallahu alaihi wasallam sunanta ya kwanta min yanzu ta zo za ta yi mubaya'a ga manzana sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce mishi ya ayyuha annabi idza ja'aka almu'minatu yubay'unaka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna wa la yaznina mudar bakin take da wuya sai ta ce awa tazni alhurra dama ya cikakkiya ba baiwa ba tana zina gashi dai a lokacin ita fa ta musulunta ne ta zo ta yi mubaya'a amma mamaki take yi an sanya cikin sharaɗan mubaya'a ga mace cewa kar ta yi zina to ai dama wai cikakkiyar ya mai mutunci tana yin zina da haka ya nuna kenan dama tun asali laifi ne mummuna a idon al'ummar larabawa tun a wancan lokacin to amma yanayin siyakin da wannan mata ta yi wannan maganganu ya nuna cewa akwai burbushi na alamun sun yi imani da Allah maɗaukakin sarki irin yadda aka dinga jingina maganar zuwa ga Allah bisa waɗannan ayoyi kamar da muka faɗa tun daga faɗin wa qala al-maliku tuni bihi har zuwa yanzu inda muka tsaya akwai fa'idoji da za mu iya samu na abin da ya shafi ilimi ko tarbiyyantarwa kamar haka abu na farko faɗin Allah wa qala malik tuni bihi yadullu ala fadilati ilmi yana nuna falalar da ilimi yake da shi fa innahu subhanahu ja'ala ilma yusuf alayhi salam sababan li khalasihi min al-mihna ad-dunyawiyya Allah madaukakin sarki ya sanya cewa ilimin da annabi Yusuf yake da shi kuma ya ba da shi sai ya zamanto dalili ne da ya kubutar da shi daga al-mihna ad-dunyawiyya wani matsi wata jarabawa da ya shiga a cikin rayuwar ta duniya فكيف لا يكون العلم سببا للخلاص من المحن من المحن الاخرويه in dai ilimi yana kubutar da ma'abocinsa daga wani rintsi da zai shiga a rayuwar duniya to a kasancewar hakan a rayuwa ta gobe kiyama yana da cin abin da yake min babi aula a same shi fadin Allah madaukakin sarki irji ila rabbika was'alhu ma balun niswa fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna fihi sa'yul insani fi bara'ati nafsihi akwai dalili da ya nuna mana cewa mutum ya yi kai komo gurin ƙoƙarin kubutar da kansa gurin tabbatar da cewa shi ba mai laifi ne, ban an tume shi da abu kar ka tsaya kai sakatu kawai ka zuba ido a ita juya ka sai yadda aka ga dama za ka yi ƙoƙari za ka yi haɓɓasa gurin tabbatar da abin da ake jingina maka a kanka na cewa baka aikata shi ba li Allah yuttahama bi khiyanatin aw nahwiha domin kar a tuhumci mutum da ha'inci ko wani abu makarancin haka kamar yadda wannan ah, bayanai malam imam suyuti rahmatullahi alaihi ya yi su a cikin littafin shi al-iklim sannan yana daga cikin abubuwa na ban mamaki da za a samu na sakamako a duniya lamma bagat ala yusuf almar'atu bi da'awaha lokacin da ta ce ma jaza'u man arada bi ahlika su'an ita din nan dai da ta ce ma jaza'u man arada bi ahlika su'an ita ce Allah madaukakin sarki kuma ya kuma tankwara harshen ta kuma ta zo da kanta ta faɗi abin da yake na gaskiya ku ga yadda abun mamaki yake ke kika yi tuhuma kuma yau ga wata rana ta zagayo Allah madaukakin sarki ya tankwara harshen ki ya sa kin yi ne kin warware wannan tuhuma taki wannan magana ibn ashur rahmatullahi alaihi ya faɗe ta a cikin tafsirinsa sannan irje ila ka fas'alhu ka koma gurin ubangidanka ko shugabanka ko sarki ka tambaye shi labarin waɗannan mata ya nuna irin tsananin haƙurin da annabi yusuf alaihi salatu wassalam yake da shi da kuma juriya da bi a sannu domin ta iya yiwuwa kana da haƙuri amma ba za ka bi a sannu ba abubuwan suka faru za ka yi ta haƙuri musu amma an zo neman maslaha sai kai gaggawa kana so a riski abin ya fito fili amma annabi yusuf alaihi salatu wassalam jiyan da ya bi a sannu yana ganin ga faraj din ya zo ga yayewar abin amma ya bi a sannu domin ya samu natija wadda take tafi kyawu tafi banƙayi sai ta fitar mishi da ta iya yiwa da ya fito kadai kamar yadda na faɗa da za a ga alfarma aka mishi ko ya fe mai akai amma sai ya bi abin da uslubin da yake ya tabbatar mishi da wasu falaloli waɗanda suke masu yawan gaske darajar shi ta ƙara girma sannan kuma an ƙara yadda da cewa abin da ya aikata ɗin nan ɗari bisa ɗari hakan bai faru ba sannan kuma ya nuna shi ba makwaɗaici ba ne ba domin wani ne aka ce mai sarki na kiranka da rawar jiki zai tashi zai tafi amma duk bai yi wannan ba wannan ya nuna ta'anni irin nasa ihtiram irin nashi alaihi salatu wassalam wanda ya kamata a ce mun kokarin siffantuwa da irin waɗannan kyawawan halaye a cikin rayuwar mu ta yau da gobe na malama فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أنين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حكيم Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana menene abin da ya faru a daidai wannan lokacin wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi wannan sarki lokacin da abin da ya bayyana a gare shi na annabi Yusuf ya bayyana a gare shi na ilimin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da abin da yake na fassarar mafarkai da kuma iliminsa gurin samu mafita da tsare-tsare wanda za a yi kamar yadda amsa shi ta kunsa domin ba wai kawai ya fassara ba kamar yadda na faɗa ya ba da matakan da za a bi wanda a cikin mafarkin babu wannan labarin matakan wannan labarin matakan da za a ɗauka a samu mafita akan wannan abin da aka gani a mafarki ya nuna me tsantsar iliminsa da haka iliminsa ya bayyana ga sarkin nan sannan bara'arsa ma'ana kubutarsa akan abin da ake tuhumarsa da shi shi ma ya bayyana a gare shi sannan ta'anni nasa bin abubuwa a sannu da yin su alal wajhil akmal shi ma ya bayyana a gare sa domin bai yi zumbur ya fito daga kurkuku kamar yadda na faɗa ɗazu wannan duk yana cin abin da yake ya bayyana ga sarkin nan sannan kuma kawaicinsa ya fito ya ƙara bayyana a gare sa da waɗannan abubuwan duk suka taru malam yace yaqulu ta'ala ikhbaran 'anil malik hina tahaqqaqa bara'ata yusuf alayhi salam wa nazahata 'irdihi mimma nusiba lokacin da sarkin nan ya tabbatar da kubutuwar annabi yusuf alayhi salatu wassalam daga abin da ake tuhumar sa gare shi da kuma tsarki da tsabtacewa na mutuncinsa a bisa abin da aka tumce shi da shi qala tuni bihi astakhlisu li nafsi ku je ku zo min da shi astakhlisu li nafsi zan keɓe shi ga garan kaina ma'ana zan kulla wata kyakkyawar mu'amala da shi zai zamanto cikin makusantana kuma ba zan bar shi ya ƙara kusantar wani ba ma'ana yanzu zai zamanto kamar na wani malam ya ce ai aj'alhu min khassati wa ahli mashurati zan sanya shi ya zamanto mutane yan gaba dai gaba dai na musamman a guri na kuma abokan shawara shawarata falamma kallamahu kun ga dole yana cikin ikhtisarin da nake ta cewa alqur'ani yana mana ya ba da sako ya ce ku je ku kawo min shi astakhlisu li nafsi to an je an taho da annabi yusuf an kashi gurin sarki falamma kallamahu lokacin da sarkin nan ya yi masa magana domin idan babba ya kira ka yasa a kawo ka ai shi ne zai gaya maka bukatarsa dalilin da yasa ya kira ka don haka kallamahu a nan falamma kallamahu ana nufin lokacin da sarki ya yi mawa annabi yusuf malam ya ce ai khatabahu malik lokacin da sarkin nan ya yi magana da shi wa ra'a fadlahu wa bara'atahu ma'ana ya tattauna da shi sai ya ƙara ganin falalarsa ya ƙara ganin baiwar da Allah maɗaukakin sarki ya mishi wa alima ma huwa alaihi min khalqin wa khuluqin wa kamal sannan ya ƙara sanin abin da annabi yusuf alaihi salatu wassalam yake a kansa na abin da ya shafi kyawawan ɗabi'u na kyakkyawar sura na kamala da Allah maɗaukakin sarki ya basa qala lahul malik sai sarkin nan ya ce da shi innaka al-yawma ladaina makinun ani ay indana qad baqaita za makanatin wa amana kai kam daga rana irin ta yau daga yanzu da muke magana da kai to ka zamanto mai babban matsayi a gurinmu ka zamanto ɗan amana ne a gurinmu muna da aminci da kai a matsayinmu na masu mulki kai yanzu hankalinka a kwance kamar an ba wa annabi yusuf alaihi salatu wassalam wani assurance ka fito daga kurkuku an sa ka ana ganin ka mai laifi yanzu ka fito kuma gashi minasijinin ila indil malik subhanallah ku ga yadda allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka sha'aninsa fitowarsa daga kurkuku ya zamo cikin 'yan gabade-gabade a fadar sarki wanda ya zamanto wannan kuma yana cikin manyan darussa da za mu fahimta a cikin wannan sura ko a cikin wannan kissa mai albarka na kasancewar gashi dai yana cikin waɗanda aka je aka ƙunsa masu a cikin kurkuku ake musu kallon masu laifi amma rana guda da Allah maɗaukakin sarki ya tashi wanke shi sai ya fito da shi a matsayin wanda yake mai babban matsayi a gurin sarki da haka da ya ce mishi eh, makinin amin ai za makanatin wa amanatin kana a gurinmu yanzu za amanatin mun yadda da kai mun aminta kai kuma domin kai ɗin ma mai amana ne ka nuna mana amana sannan kuma kana akan babban matsayi domin yanzu zan sanya ka a cikin makusantana waɗanda suke za mu tafi da su a cikin abin da yake ya shafi al'amuranmu sai ya ce قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم أي النبي يوسف عليه الصلاة والسلام lokacin da wannan sarki ya wasabta shi bitta makkuni indahu na samun wata dama a gurinsa ya samu wani ƙarfi da wata pawa, talaba min al'amali ma yunasibu hadaini alwasfain sai ya roki a ba shi dama ya ba da wata gudumowa na daga abin da ya dace da wannan wasafi guda biyu da aka masa an bashi cikakkiyar dama sannan kuma an ba shi aminci an ba shi amana da haka to tun da na samu wannan ij'alni ala khaza'inil ardi ka naɗa ni na zamo mai kula ne akan abin da ya shafi taskokin ƙasa rumbunan ƙasa da ake adana albarkatu wanda ya shafi kayan abinci wanda ya shafi wasu abubuwa muhimmai da yake al'umma take da haƙƙi a kansa wanda za a dinga kula da shi har yana izuwa gare su to ka saka ni akan wannan ka ɗora ni ya zamanto ni ne mai kula da taskokin nan in kula da taskar dukiya in kula da taskar abinci na abin da ya shafi ardu misra baki ɗaya ƙasar misra a daidai wannan lokacin da wannan sarki yake mulkin ta in zamanto ni zan kula da shi kuma ni zan dinga tsara ya zai je ya za a yi ya za a zo malamai suka ce a nan gurin annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya zaɓawa wa kansa wani gurbi da yake ganin zai amfanar da al'umma da shi a daidai wannan bigiran shi sa bai yi wasa da neman cewa a bashi wannan abin nan ba ya ce inni hafizun alim lallai ni mai kiyayewa ne ma'ana zan kiyaye amanar da aka bani kuma alimun ni masani ne ma'ana idan ka bani wannan taskoki to zan kiyaye su zan kula da su zan riƙe amanar su kuma sannan zu ilmin wa basarin zan yi mu'amala da su a ilimi da kuma basira domin na san abin da yake tunkaro wannan ƙasa yanzu na san abin da yake zai same mu yanzu na wannan shekaru guda bakwai da za a yi cikin wadata da shekaru bakwai da su biyo baya cikin fari da haka zan yi dabarbarun da za a yi a samu a cimma abin da ake so a cimma na tanadi domin kar al'umma ta tagayyara idan an shiga cikin wannan matsala wannan shine ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim ya rage akwai matsala da malamai suke tattaunawa a nan gurin cewa ij'alni ala khaza'inil ardi ka sanya ni in zamanto mai kula game da taskokin ƙasa sai suka ce kenan mutum ya nemi a bashi mulki a bashi wani nauyi na al'umma da kansa ya halatta kenan hadisi ya inganta ma'ana tun daga karin farko na cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya hani mutum da ya nemi cewa a bashi wata mas'uliya lokacin da ya ce abdurrahman bin samra radiyallahu anhu ya abdurrahman la tas'alil imara ya kai abdurrahman kar ka nemi a baka wani shugabanci fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha in ya zamanto an baka wani jagoranci wani shugabanci an mas'alatin kai ka roƙa a baka wukilta ilaiha to za a jingina wannan shugabancin gare ka za a baka kai badan badan ɗinka ba za ka samu jagoranci ba za ka samu nasara ba wa in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta alaiha in kuma aka baka ba tare da kai ka nema a baka ba kai kake jin cewa za ka iya bayan ba za ka iya ɗin ba ka nema a baka kai ka shige kai ka ishishire kai ka ba hagu ka ba dama kai kulle kulle saboda a baka to wukilta ilayya in kai wannan to za a jingina maka ita amma idan ba kai wannan ba u'inta alaiha za a taimake ka za a yi ma jagoranci akan wannan mulki ko wannan nauyi da aka baka wannan shine al'asulu al'asulu mutum kar ya nemi ya ce a bashi mulki kai ki nemi a baki jagoranci kar ki ce ai mu ba wata matsala ai mu na Allah ne a za mu niki a'a amma idan ya zamanto akwai maslaha rajiha ma'ana maslaha mafi rinjaye na cewa a daidai wannan gabar a daidai wannan bigiran ke kin sani tsakani da Allah babu wanda zai kamanta yadda zaki kamanta saboda ta iya yiwuwa akwai wasu dabarbaru da Allah ya sa kika sani wanda ragowar wanda ake tare ba su san wannan dabarbarun ba akwai wata gogewa da kike da ita wanda su ba su sani ba akwai wani ilimi da Allah ya sanar da ke wanda su ba su da shi bare in an ba su wannan wakilci su kula da shi yadda ya kamata musamman abin da yake maslaha ce ta al'umma kiyaye hakkokin al'umma sanya su a gurbin da ya kamata kuma kina ji a zuciyarki cewa za ki kamanta abin da yake ya kamata to sai malamai suka ce a wannan bigiran babu laifi in ya zamanto babu ya kai to sai ka ce a baka ba wai dan kai kana nufin kafi kowa ba sai dan kana ganin ragowar ba su da capacity din da za su ba da gudunmuwar da ta kamata kai kuma kana sha'awar ka ba da gudunmuwa al'umma gurin kare haƙoƙinsu da abin da yake ya shafe su to sai ka nema a baka amma al'asalu shine kar ka nema da haka da nan da ya ce ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim kada mu ɗauka cewa wai ai annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya nemi a bashi wani matsayi ne na musamman domin kawai ya more hidima ce zai yi wa al'umma wahala ce zai yi aiki da tunaninsa da ƙarfinsa da maganarsa da komai nasa gurin ƙoƙarin fitar da al'umma akan wannan abun kuma mawqif din zai ƙara tabbatar mana da maganar malaman da suka ce in kana ganin zaka da gudunmawa yadda ya kamata domin ba wanda ya san girman abin da yake tafe din sai shi annabi yusuf alaihi salatu wasalam domin shi Allah ya haska mawa ya ga fassarar wannan mafarki ya san abin da yake yana tunkaro da haka shi sa imam ibn kafir a nan gurin sai da ya kawo magana ya ce wa ya juzu rajuli zalika idza juhila amruhu haja ya an ba da dama ga mutum yayi haka idan ya zamanto an jahilci al'amarinsa idan ana bukatar haka kin je wani gari ko wani guri ana ta turka turkawa zai dinga kula mana da wannan kowa zai yi kaza in kin ce ku bani in yi ba laifi bane ba a san kina da wannan sanin ba ko wannan ilimin sai kika karba kika yi inda sun san kin sani za su ce ki kuma kin ga a gurin ba wanda zai abin da ya kamata don haka zaki iya cewa wa zakara annahu hafizun ay khazinun amin malam yace ya faɗi cewa inni hafizun aini stokifa ne wanda zan bawa abun da aka ajiye a gurin nan kulawa shine khazinin amin zan yi cikakken aiki na zan kare amanar da aka bani alimin kuma zu ilmin wa basiratin bima wallahu? yana da ilimi yana da basira akan abin da aka bashi na zai riƙe qala shaybatu ibn ama hafizun limastawda'tani alimun bisiniyil jazbi zan kiyaye abin da ka bani na amana kuma sannan ni mai sani ne akan siniyil jazbi wannan shekaru na fari da suke suna tunkaro mu wa rawahu abi ibn abi hatim wa sa'ala al-amala li'ilmihi bi qudratihi alayhi wa lima fihi min al-masalih lin-nas wa inna ma sa'alahu an yaj'alahu ala khaza'in al ard wa hiya al-ahram al-ghallat allati yajma'u fiha lima yastaqbilunahu min وهي sinin allati fayatasarrafu lahum ala al-wajh al-ahwat wal-aslah wal-arshad ma la والأصلح abin da yasa ya nemi cewa a bashi saboda ilimin da yake da shi لشينا wannan abin da ƙudura damar da yake da shi kuma a cikin wani abin akwai maslaha ta al'umma baki ɗaya da aka sai ya roki a bashi kulawa ta waɗannan taskoki wahiyal ahram su ne wannan pyramids allati yujma'u fiha al wanda a ciki ake taskance duk abin da aka samu na amfanin gona saboda abin da yake tunkaro su na sininil jadbi wannan shekaru da za su zo waɗanda suke na fari da kunci da za a shiga fa ya tasarrafu lahum sai ya zamanto shi yake gudanar da wannan al'amura alal wajhi al-ahwati wal aslahi wal arshad zai gudanar da al'amura da rabon kayan abincin nan a bisa fuska wadda take ita ce aka fita ka tsantsan a gurin amfani ko fitar da waɗannan dukiyoyi ko raba su a cikin al'umma sannan fuska wadda take ita ce tafi dacewa da nagarta fa ujiba ila zalika raghbatan fihi wa takrimatan lahu sai aka amsa mashi wannan bukata da ya zo da ita saboda a karrama shi akan wannan mawqif sannan kuma ya nuna bukatar yana so yi kuma an yadda cewa shi ne din zai iya jin menene amsar da wannan sarki ya bashi shine abin da za mu tashi akan shi idan Allah madaukakin sarki mai kowa mai kuma ya ara mana rai da lafiya zuwa ranar asabar sai mu dora daga inda muka tsaya abin da na faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya sa mu tarayya da ni da ku a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe min wannan kuskure watawa a kafin in rufe ina roƙon addu'a daga yan uwa cewa dan uwa da muke tare da shi a nan wanda yake yi mana yake tsaye akan rikodin ɗin karatu kullum da ake nasan san duk za ku shaida fuskar shi ma na Abdul Fattah Abu Ja'far har ya zo ina ga za ku gani duk ya zo ya haɗa kaya amma aka yi mishi waya daga gida cewa mahaifiyar shi ba ta da lafiya an kai ta asibiti lallai lallai ya zo to da haka ina roƙon addu'a da gare ku baki ɗaya mu sanya ta addu'a Allah madaukakin sarki ya ba ta lafiya mai ɗorewa ya sanya ka fara ce subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah